لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا نتعفو الشيء بأقوبكم نتعفو الشيء بأقوبتين ربيع الثاني 1434 كالندا الهجرية نادلية تعفو قوة بينية ماتش 2013 كالندا الميلادية إن شاء الله تعالى tsari ya ce katuyan itafiyoro da ne ji katuyan kitabul kabairin alimamu zahabi zona miftahu sunan littafi miftahu darussalam bita kiki shahadatai al-islam ya sheikh hafizul hakami rahimahullahu ta'ala miftahu darussalam je koye mi aminci ma'ana je koye mi aljanna ko bi takiki da tabbatarwa jiyan shahadatai al'islami islami shahadatu guba bayan musulunci ma'ana shahadatu an la ilaha illallah da shahadatu anna muhammadan rasulullahi ma'ana yana wagon ga wani ina lazalwa aljanna na kokon ku wa da bai wajibu ta bi gaskiya na fi Allah ọmọ òjìrí kéde àná muhammadu wúṣe yẹn tó ètì uyo tuti yẹn tó ètì muyo na ìmàna wọ̀dí ìbáadà da ìkìláàsì wọ̀gájú shirka mọ́ ọmọ lánà tó ànábi sallallahu alaihi wasallam wọ̀gájú bídíà mọ́ yẹn التاسع لعام 1428 بعد الهجرة المطبوع بواسطة المكتب التعاوني لتوئية الجاليات, الجاليات بصامتة جيزان المملكة العربية السعودية قام رسالة على رسالة لكم تندق يري handout ko directory na tsa ya daura na jiya sheik wanda hafiz haka nuwa jajiri ya ni ko a mai gima kantun shi dambu ebe ne jin to dambu to ni rabiul madakhali da mini gima kantun shi zaidul madakhali da mini zibo da mini gima kantun shi amar ibn ya jami da mini gima kantun shi to a so ya gima kantun na jigan jisu kuma a tare ta fiyan man na jijikiyo a tare ta fiyan man na jin wadan lokaci gaye lokaci a organizer yan dauran lokaci sashe littafi na su haka ni gaka nan a cikin ku ba gaji a ci Allah za shi daura ku yau wa alhamdulillahi alladhi nashara ala manabiril kainati alama tauhid wa nakasa rayati ali shirki wa tandid wa qasama bi shidda wa qasama bi shidda bi shiddati batshihi kullu kullu jabbarin anid وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد يعطي ويمنع ويقفض ويرفع ويصل ويقطع وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما ربك بظلام للأبد أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحصي المبدئ المعيد الفعال لما يريد تعالى أن تعالى عن أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الظل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفوا أو نديد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وخاتم الرسل الكرام العبيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإظهاك كل باطل وإرغام كل كفار كل كفار عنيد قال الحمد لله كو من غير بقاطع تثبت يا الله هو لا متوكو نعم بقاطع تثبت يا الله الذي اتنا نشر على منادير الكائنات اتنا يغشي بلادنا تاتي من بريان على تشوى علامة توحيد تو تشوى توحيدنا ونكسى وما لدى شكين wani gbaladan raya ti ali shirki tuta jiye zai shirka na watan dida ce layin fato ci bacina wa kasama bi shidda ce ci mazuzun alaya zubatu ko mazuzun ladan da kagbe batu shihi ya kagbe ce ci kula jabbarin anid zandon da ni gaili ya gan wujen mulkin ce gwatika sai na ce ci wa sai ci mazu matula da bai nasarwi man afradahu bi tauhidi ya sai ga sai ci jinni ke ce bi tauhidi yana wa saqa qulubahum sai ma layafi fiye fi fi mai mu'mini jo bi wabilil kitabi ke wabilu yiri eh e ni wani dai ciye shi da hannun eh mai yi ce yau ko mhm. wa lafi ya littafi ya ce ce wa tullu sunna gani bi emiyayen sunna fa asmaratil mota kadal khalif Da daga ne za alkur'anu fina umma sunna fina ma ne za mito alkur'ani umar mito sunna nan nan wuce za laje asmarat wa wani tiya wa sun gila tiya ya almota kadal khalif aqida na jena wal qawl sadid bi ga يعطي ويمنع فيت وانت مغير تفرع زنغا مكي لكنزا ويأخفض فيت وانت مغير تي لعين شكنيا ويرفع زنغا مكي للفتيو ويصل ويقطع فيت وانت مغير تي لعين قوم بيانا فيت وانت مغير تي قوم ولو الحكمة البالغة فيت وانت ولو الحكمة البالغة فيت وانت مدهيكما ندائيا كانا ولو حجة دامغة بحجة na doro na gayi gama na ngayen wuce giyana wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ce ce yawo wani jizan don da zalunci min ya wujuju ba ahmaduhu subhanahu ya je bu ya ce ci wuce na alitata nan wa ashkuruhu mai dajiyu wa atubu ilayhi mai wa tuba lobu wa astaghfiruhu mai wa gafara juyi wa as'aluhu mai babe ci wuce lazzata nazari ila wajihi mai babe sai ci wuce min je mana mana ya annazar ciki ne ila waji lo bayan fiskiyar sai ci wuce fi yawmil mazidi efuwan ya mazidi bi ma'ana efuwan na sai cadin bibiya zaji nan efuwan alkiyam gado na nan wa ashhadu an la ilaha illallah mujrik ya da zai wajibu ta bi gaske na sai Allah wahdahu bugi la sharika la wadi na gafu bacina al-mufi ya tuna wa layin duro da kangi wa lubana al-mubdi'u ya tuna chayin al-mu'id ya tuna layin jabajina al-fa'alu ya tuna lotun ko ya tuna jiyan lima yuridu yana gafa wuna ta'ala sai tun cha alatu an an ya kula lagu sharikun fil mulki na tsaye cin wuce je zana gafo ba ce bayan mulki wannan awwali mina zulli ko sama wali da ci na gagbayu na ko aw sahibatin ko mai imi aw waladin ko mai yi aw walidin ko yamanci nan aw kufuwan ko to zana alama bangani biyu na aw nadi ko zana gaji ci da yuna wa shahadu anna sayyidina mujrikide bi shay'i wa nabiya na biya nabi muhammad ga annabi muhammadu abuduhu annabi muhammadu shi yace ciwo wa rasuluhu tuce yace cimuro sayyidul khalqi ga da shi ali ta bata wa khatamur rusuli ga mai tuciyar karsho ga annabi karsho alkiramul abid sallallahu alaihi jiya salatu ya nabi wa sallam bi aminci na dokune wa ala alihi sai ci jiya salatu bi mujuya zami zami annabi jibi wa sahbihi da sahabe ya annabi allazina naji jarradu suyufal haqqi na sahabe wunci shi to zam ya nabi shi to annabi to bata ayabi ko gaskiya waciya li izhaqi kulla batili yabo ala ga manan dundu ala da wayar gama kulli kafarin amala kafirin dundu alama jikiyo alama zo guje alama zo dalili anidi na kafirin ya gboci alegan ne mukaji mai biyo ko ba don jiga alhamdulillah da zai na shara alama na dirin ka'ina ta alamun tauhidi nan allahu subhanahu wa ta'ala ujian alita ya alita ya fata da zai bai tauhidi laiwa ma halaktun jinna wal insa illa liya budu ce shiga ujian alita ya zawangi bai jinu yi jan sai buwa biya jibuta ya hungudu tucin dondo na tsoci tumbe nan ina yi zaji gabiya ka ina ka zaji yi yi lonin mun kiyo mun tauhidi ngai wala a suna fi kulle umarcin rasula an abudu allaha wajtanibu at-taghut ci aka tuci tuda dace al'umman dondo gajibu ta yi allah guya ma laɗiya ganin da taghuti a annabi shu'aibu alayhi salam ce ya ci ga wayi la madiyana kahum shu'aiba ya annabi shu'aibu tun da ban madiyanu madiyana ciji na ya gane ya annabi shu'aibu na tufiya ga kiyo ani budu ya hunta ga ga ya qawmi budu la malakum min ilahin gairu ya jama'a mi je jibuta ce ci nike ce ne Allah ne sunungun ya jibuta zando be gaskiya ngalubana ne anabi shu anabi salihu sai tutu da ba da mayun shi la samu da kahun saliha ya tunda ba da washi ya gane ya nabi salihu nan kala ya kawo budullah ma lakum min ilahin gairu anabi hud tun da bayan adawa shi mutu gaga ya kawo budullah ma lakum min ilahin gairu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutuma sai cutu da afi je bata gan ya gan adaji ta Allah guja magala indu rufa Allah subhanahu wataala bacin tauhid wale gan nga je kun alijanna ko nga gan za zagwa daga yanabu ngai da za de shafa'a idan e magai be tauhidi wani mataci e idan ma be tauhidi wani aminci yau ko ba no jigan alamu ya tauhidi ali ga nabin don da olmut anabin doro ta kaza gijo tauhidi wannan kasara ya ta ali shirki watan didi to ta yi shirka shir zai ji shirka nan wato ta wuce ladaki fir'auna ba na fir'auna wacce kaka nan mace majin mulki na sai yau jikiyar ladaki kula na a kyau yau so wa a sai ta firawuna gino ko fa'amrat na ala firawuna wa antum tanzurun ya jama'a firawuna gino ya mafi cin bani jama'a sabul shi. ya ci kuna da zamani wuce wannan kibejin iza ya yi ji ga gulamun ne a malami tutun na mo biya. kun ya ce ga? annabi ibrahim alayhi salam a ga ajiye biyu na kiji faruwa a dai ci guna to shiga kuna yana rukuni bar dama salaman ala ibrahim yan nunu sai ya ku gani bi aminci ya annabi ibrahim a cingaga zai ji wato wa kasama bi shiddati bakshi kulla jabalin ni. wa ayyana da bi na surgi watayi digi man a fure da huɗu taushe to yi shi ta zuma la tuɗa wancan nasara layaga to yi e shi ke cewa bai taushe na gan ina na nan sun rusu da nawar da zina amanu duniya to yi shi ya yi shiga ya nasara da zai ma a tun daga rayuwa e ya yi shi wa la ƴan suran na zama nasara layaga da tuwai ya yi dini to yi e nasara na wani layi na irzatuwa ta ci gada izo bai tucin gangani bai mumini shi kataba Allah la agli banna ana wa rusuli sai ta haka unga unga ajiye nasara mutu muto tuciyewi alif lamim Wuli, bakin rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun lillahi wa min ba'di ghalabihim sayaglibun lillahi al min qabl wa min ba ko tibidi sun ko ila al'amri min Qablu, wa min ba wa mai idhin ya fragul mu'minuna bi nasirillah sai ci ga nasarar laya mu'mini ji wa adallahu allazina amanu minkum sai ci alkawali ji da zai ja imani ji mine bona a cikin malotu kirki na la yastaqni nan filatu ya ci ga ta alifa ta cikin bo kamar taqlafa lazina min qablim kim na zai bi za mu cinan la ta alifa ta cikin bo nan a fe ji buta sai ci buya ma lendo fa sai ci bacha annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la yutimman Allah hadha al-amr lamara addini musulunci na gaguni hata la yatruku baiti wabarin wala wadar da kalawar wallahu hadha ad-din bi izzi azizin abu bi dhilli dhalil aje mina lugwana kun ata tin lakbanci kun ata tin nuwa kafajin illa fati ce ci ga addini musulunci la da gandabu walakin nakum tastajilun amma ya laga yaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ya a lara su kulle miya ci sana zumaye ya shi tundun da tsoci gaza watiya tsoci gaza labena yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha wa ta jidu ya dini ya al'umma ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na min ya alama ne lagan nasara wal continue na hadith yan la tazalu ta'ifatu min mace zahirin na al-haqqi la zuru man khalafa la man khazalahum hatta ya'ti amru la wa ka zalika ba na zawon ya lalaci na adira kan wani biye a tace shibu hmm? a tace gaskiyo da na jiga aliya ban a laguta ɓegun yau mai ɓata ikiyo zai jiga ya tuso ko zumanin sai shiga ga ya nasara nasara na wajewa bebe yi gboro yin zariyo yi ji gaskiya wuce ne wajen wato masu mai zawon ci na je ke ji gaskiya na yawon nasara bai jiyo nasara bai biyo amma yan doro ne zaga na kaga wuji ba sai ci bon waye jiya kami nasara wajen ne tun ci bore yi zaga yi ji na kawai ga ile ga waye lullalo fiti hayi wallahi talla kaga mu ne ji gaskiya don na wala shi ki kawo ne ji gaskiya don wala shi ki ma da shi ki yi wa nasara bi da sako ilani ta zu irewa nasara su kwe yi tu alkur'ano zuma yi tu sunna zuma irewa nasara bai ya wa ilimi ya gaskiya wani jaya ce ladi nasara irewa nasara ya kwe ya fe wadoji yi ma fe di foro bai tugu yi ma fe kan gwamnati tudidi irewa nasara bai ya sakwe ya lefi lugwa shirka siri izawu ananimanci izaganyi sakada gemu waya nole ko zalunci egu ya zuga da ya shema zina liwatu ya zufuci inu binakun zufuci dabba binakun zufuci bidiya ba ta yanne ke zagu jikiyo ya zaga kwalu la'adu ya zata fike dokun bi alukuranu gbe wa dukun da ilimi wai wa dukun da gaskiya wa zai wa ga gaskiya ci na wa maji kuskure le wa yi waji kiyo wa ba ni wato jama'a jo eh ka zane mi ne mi haji kuskure gaskiya maci na wa wa zabo to ya ciwo wa ma'ana zafu e bo to ya ciwo man ji ala gaskiya wa ya zangi la tubayyinu na wuli na so la taktumu na ya ga gaskiya ta ya zangi ma so gaskiya yan ji bayani wanda mini hawa irin na ji nga kuke ban wa bela gaskiya benin ma bela kibiyo ma bela nasara benin amma da ya gabe shi shi me waza na wa un diga ya bane wai lami to gaskiya ne bare mi de wo ya bane fi budan ko mi de wo ya bane sinahiri ni yejin ko mi de wo ya bane class ni boyidan ko mi je wo ya bona un la ta bale man kazan bale a wallahi tallahi nan nan un di bo sai ci bo zai waza man ahabba lillahi ko wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman sannan ga wa zabo to yace mun ne zabo to yace mun la zabo to yace mun la kan zabo to yace na na da ne imani wa gumi e zama je wali to ta sai je ne re e da ji ka be shi ja ce na do shi fu umaji na do kai musuncin ala na do jafo lungai la na do ba da tara biya za mu ci yare ba gashi da baki bo annabi sa sun mu la ta dukulul jannata ta tu'minu ya alu ajina sai ga imani ji wala tu'minu ta tahabu e ma ji imani imani ma a sai zai a ji awala ajlukum ala shay za fa mu ta fi wa ga milan da ci wuye ne gudi a sai wajina afshu salama bainakum sai ga sallama shaba amma za ne ji zan sallama za ne ji zan sallama wale da ko zan wai gba zanne sallah zanne gba zanne sallah zanne wole ku wai ba gafara ya zanna zanne ba gafara ya zanna zanne kun ji kun zanne sallah zanne ga zanne to mun ga su mun to ma ji kiyayen mun to ma ji kun sallah yanne ji bayne un ga ji faruwa ta ce musulmi jo umai biye ne kaida musulunci provide na nasara da yare abu idan وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وتل السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد ثم يقول بابا النبو وقام يتوى القرآن وما متو السنة يا نبي صلى الله عليه وسلم إيه يقول مدنبوا قبيلا مدنبوا son zuciya ta asubu la'amama mudabwa gaskiya mai zai wazo umaji wato ya ce mu caji ke mina alayhi sa sallam labe nan yana nan nga yana la kida wangi be nan so wale gan yana nan nga yana la kida wangi be nan idan ga wagan wudi aqida wangi al-mutakadul khalif tawidi ga wuta الربوبية الألوهية الأسماء والصفات توحيدية الربوبية لا يكيو ولا يردوجو ولا إيمان وجي ولا ya جنكيتي etiyan yandun na Allah subhanahu wa ta'ala wani Allah ga jin halitta wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga ya tuye lona Allah dule jin a afara'aytumul ma allazi tashrabuna a antum anzaltumuhu min almuzni am nanil munziluna yelen wani tinan e ka sha Allah we chujo Allah Allah lai itune to da yanan yeji ko baji ku ya zando ci baji ku ya zando ci zaji ku ya zando ci baji be zai zando ci sama wa ya wa Allah ga ya tuna ya habu mai ya sha'u inasan wa ya habu mai ya sha'u dhukur aw yuzawijuhum dhukuranan wa inasan wa yajalu man ya sha'u aqima wa ya zando ci zaji shi wa abu ya zando ci baji shi wa abu ya zando ci baji be zai zando ci sama wa bu ga wa ya wa Allah subhanahu wa ta'ala ngai ya tune kufe na yusilu riyah wasannan riyaha lawaqih Allah subhanahu wa ta'ala ngai etunen ye gogani ben yiti tiya tun daga kin bona Muhammad na fiya hadaya kaza ta ba jatin ma kan lakum antum bitu shajaraha Ai ilahumma Allah Allah subhanahu wa ta'ala ngai etune den da rayu nga me etune wuza no yuhyi wa yumitu ngai den rayu nga me ke wuyo Allah subhanahu wa ta'ala ngai etune mulki no قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير kul gaga Allahumma ya wa Allahu malikal mulki ya sunan mulkina tutil mulka wala mulki la man wana ko wata yanzu mulka mimman ta shawo wai la mulki go daga ba zanin ba wani wato izu man ta shawo da na ba wani wai luya izza wato zillu man ta shawo da na ba wani wai luba biya dika khairu na kala kuli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala ngai etuna e, e ga jiga tuwa na kifwal kiyami no min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah subhanahu wa ta'ala ga yasna mulki ya fa al-qiyamina maliki yawmiddin yasna mulki ya fa al-qiyamina liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar in bata yazula imanu jin ga Allah subhanahu wa ta'ala gbugi geje wace a kiyaye ma ji da tauhidin Allah ke ce bayan ibada kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kul gaga inna salati sall akika sallani wa nusuki bi ne me zune wa mahayaya bi rayuwa mi wa mamati bi ajele mi lillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala gui ganwe taimako ibadu na wa abu tuyi na iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ogbo ga yejibu tagbo mi yawa taimako bi awa wa za su daga baya ba su ko gujewa wa biyan yustastazi suna rabbakum fastajaba lakum ezu zuya Allah subhanahu ta'ala gujewa e bone ya zuyi badu fasalli li rabbika zai ji sallah ya ce ci yawe wani har omo zuyoyi sujada ibadu ya ce ci wa jiyo wasjudu lillahi wa'budu ya e ji sujada ya ce ci bugi e ya mai jibuta ya ce ci bugi sallah ibadu

to je ma fa ne kai to yake rububiyya da hanafa to shaitan yayi da to ibili yayi da dibe na so ibn garab yuzurni ila yubasu amma tawhidin al'uluyya ne ibe to zuma gwe ba ne ibe to ba da hanafa ngai tawhidin nan ma wusuma tsakani annabawa gangani da jama'a shi nan ma'ana tawhidin al'uluyya ngai differentiate musulmi da kafirin ko ji gane ko dok dondo to kafiri jima eh da jibe rububiyye amma uzuri uluhiyya ya bube ci tawhidiyya ta ce tawhidiyya ala asma wa sifati sai ci je sunnaji ebo lillahi la asmaul husna fad'uhu biha sai je sunan naja ta zuna ngai ga ba sai ta duwo kulid allah awud arrahmani ayyamma tad'u falahu al asmaul husna Allahu da fashi, Allahu ya gaga wa kallama Allahu Musa ta taklima ce ci ga da nan Musa matukan ya gaga Allah wa bi fal kiyami wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ce ci wa bi fal kiyami malaka malaka ga ta safu safu ce ce ji yarda da zai radiyallahu anhum wa radwani ce ce wagan sami Allah wa قول التي tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wa Allah yasma ta haura kuma ce ci nwe gani zabi na biba on ce complain ya wai tiyan ebubona Allah wai le allazi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidi Allah wai je wai qalat al yahud yad Allah maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha ko ba ba yace ci biye ci yace ke wudu ke kin na rabbuna sai ce liliya la ta kuzu sinatun wala nau yiye la sai ca sai ci mai liliya sai ci mai ji zalunca wala ya zlimu rabbuka ahada sai ci waje zai indoro zalunca sai ci mai dija lam lidu wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad sai ci mai jagando wa sai ca sai ci mai yaya sai ci mai buwa wa ma masana min lugub annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha la yanam hakika to Wanda miliya wala yanbaghi lahu an yanam umagun ya to na to yace halilina annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum satarawna rabbakum hakika ya li to ce kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi no le istifna to na ji da kwata da hanafa ubiye zainin doro min ya li to shi ba laysa kamithlihi shay dun abin da bana bi to ci min ya li to shi na wasami'u al-basir ya bugu aqidin ahlus sunnati wal jama'a jo babiyan al asma wa sifatu yana ce ci gadi isbatu na wa isbatu min gari tashbihin wala tamthil yandun do na ce ci gadi na wa goji ke wa na nafi ke minu dai mu dan al qur'an bi sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ina al qur'an ga su sun ci na waji ke wato su sun ya ci wa shi ya bago zuzu ga wagan sokoto ne ga igan wuje gwanin ga ga igan wuje tubayan gaskiya fi sabila ne kiyo ne bicici ebo na su biye kiyo tubaya to ya ciyo fiyan ko isbatan ya wallahu alam ga wuye ji gane yake mina so wale ga babin ya alasma sifatin na da ya ci bici ba sarawi ne yi mutazila jahmiya asha'ira ko so يعطي ويمنع ويقفض ويرفع ويصل ويقطع وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما ربك بظلام للعبير أن جاغا سيغن فاني من جنة أحمده سبحانه وأشكره يجي بياتي شيء مي داجيو لا شكرتم لا ازيدنكم تشي يا دكي غا داجي يا ونن يا دي ko اذكروني اذكركم تشي يا فاني washkuru li wala takfurun ya mai je boya me ga ce mana bobe mima annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man la yashkuru nasa la yashkuru Allah a me je boya zan ji jana wa je boya tsecha da bago fe je boya tseci a mai je boya tseci biyo tun imalu ala dauda shukran wa qalilun min ibadiy shakur wa bi ci jiyawe la bi ci be fikiriki wa gwa jiyawe lagwa lotun kiriki wọn yẹ jiyawe lẹyẹ tiɲɛ wọn jili lẹyẹ tiɲɛ aramu lema wọn musu jiyawe lẹyẹ lagin tara aga gajege juma lagin tara gba alukuranu lagin tara jan azukaru lagin tara jan salatu anibi lagin tara ji foro bɛ tuuri lagin tara kankonya tun dede bɛ dɔwɔ ibi tun yɛ sariya ji wọn gba ko jiyawe n'o ka jijɛ n'o ka da ja aramu tun ba ko gada ji dukiya kun ji ba koma gada ji riba fi ba koma gada ji dukiya na yi nan fi ba koma fi ba koma gada cinje fi ba koma gada ji butu da na kashi yi fi ba koma da wannan ba ta ga wale da ko ba ta mini ala mai da je bura su kuma wannan da e za ci su ke wuwe daga yan bubu kan shi ya ko je dan guri a mini za ji dana dan guri ta shi ci wuce ya zamu ci ya mai ga kiyo ne ba ta da mini ne za je buya su ci nan wa a tubu ilai wa astar firuhu mai wato ba lo ba su yi cin mai ba gafara zai buwi kawai shirka ya zajin ewa ga yanzu za tubu ji eza wada wo wada tuba ji sallawe jihayen da tuba ji gaskiya wace wace luso da tuba ji a shi kenan ba ta e daidai wajen da kijin da tuba ji inna lazin yaktumu na ma'azan na minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitab ulaika al'anuhum Allah wa al'anuhum Allah ilun illa allazim illa min illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu innal ladina akika jama'a shi yaktumuna la sulada ma anzalna ilayhi tiji min ya bayani ji ya dalili ji ya hujja ji min ba bari ma bayyana wulin nasi ba bayan ya bayani a za hangi na fil kitab da littafi wannan a ce lusona ulaika jama'a wuce shi ya la'anuhumullah ce shafe bulani ga waya la'anuhumul ilun la'inun zai mai bulani mafi bulani ga lallazina tabu sai zai gada tuba jinin تجي والذين لا يدون مع الله إلها آخر ولا يدون النفس التي رمى الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهانة إلا من تاب من يصف يوجي كيركيجو إيه لا يفعل باشا إيه إذا نوت فنبب تيجي amma jirayi na sai ta hajji haramu na كي da haki wuyi amma yake dan ya can inda gwaze zai gajin hacin ganin a da zaba na tanin da gwaze shiga ba tuba jina ki na ta ya zuwa tubu ji gato so ne فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من da من تاب لأن شعبي زما بابا صلى تاقي لأن da دينه غيا inda kwa sai jiga ga tuba jina e bago de zunubi no ge jikpat na fela kijon fe da daji tuba tuba ma da sharati shi ni ni waganiya ta zu alalillahi dinul khalis e ba ci waga a ce tuba fe ci rabon biye buna nabi sa sun ga nan da mutauba rabon biyo to tuba ga mun so yi ta ci waga ya tunde da wuce lugwa no le da ko ye ni ti kibo wa ke din ni be an la da illa zambi wa ke wa ke ba da tun ya tuwuce ha sharafi ya karshe ganci masu kowace lake wajen ki sharafi karshe in gaje bukatu in gaje alaka biya ke za wani shi wajen zano ci wo wa ma zano ci littafi wa layin da yawa wajen zano ci kasu mai fata lake wajen wa ga ke za wani ce ladaya na shiga kiyo sharafi ya tuba wa ga yi zashi don bidiya wacce tuba ji daga daga bidiya wucin wa sun sun sun kemina wa fiye jeje wuce da nawa kiya bayan jiga kiyo da kwaci na wani lezo na ko wuyo tsawa ne da kiyo baka na waye mini ya tubo dokun jiganci kuntu tastaghfiruna rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qultu nga tastaghfiruna rabbakum ba ghafara bi tuyi chi innahu kana ghafara yi chi fa bi gaji tuyi chi fa yursilu samaa'a 'alaykum midrara yage di istighfaru tuyi chi afi dulebe wayum didikum umate zuma bi amwal na waye bi amwalin dukiya ji wa bani yan bi giji wa ja'alakum jannati ma yakiyo lati wa ja'alakum hara ma keye nuna je jana ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ya bago yazo jitubu lobatici wa as'aluhu ladhata an-nazar ila wajhihi fi yawm mazid mai babatici min de mana mana min de sai ciye funa de bibe nan a ya aqidin ahlus sunnati wal jamaa jibudan ya zula imanu dige funa alkiyami mu'mini jali sai ciye ibana sai lil ladina hasanul lusna wa ziyada zai ji bulu bulu nan a jali jinna ma de bibe ziyada buga nazar ila wal karim wa zula fiskan sai ciye ta gimi na jali sai ciya kallahi nam arabim yawma idhin lama ajubuna ta yi mina je fun alkiyami ya kada tsakani abu gangani bai ceci amma za a ke dai jongon ya le ceci yare ibn anabi sa san gallan ya ra'a domin kum rabbahu hatta ya mut ya za da ta ce bu na le ci yana su janjali yau ko zai ji maji zai ji mai jin karin ru'yatullahi wata wa jami'a je ji in kano inkarin ru'uya mutaifila je ji in kano inkarin ru'uya a sha'ira je ke ji in kano inkarin ru'uya da jato mai ke ji in kano inkarin ru'yatullah subhanahu wata'ala aljanna tafiyan alkiyami yoko ya yarawul mu'minu na bigayar kaifin ko wata shibigin wa zarbin lil misali karshe dai baiti ba ta dai ya kusura da alal itizali yanzu ya je jin karuyan ruyatun da su hata la especially mutazila shi mutazila shi mai nvidia ya ga mutazila shi kafiriya amma yake ga mutazila shi kafiriyan amana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika kala. min jiri jadi da wajibu ta fi gaske na sai Allah mu jadi na gafu fa wale la Allah ne ngai kalimatul haqqi ngai al hasanatu ngai ngai hablullah ngai al urwatul wusqa ngai miftahul janna bene biya ci gane la Allah ne mai da rukuni guba ngai nafiyun wa isbat la Allah ne mai da shurutu guta ba lokuta ta al ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad wa sidqu wal mahabbatu wal ikhlasu wal kufru bi taguti an ga nutqi yoko najbata yi shurutun la ilaha illa la ilaha illa allah unci da iradi la ilahi la la na tatil jinsi ila ci kiyo la na tatil jinsi khabaru ya la ci mazu tafsiru bi haqqin e daga takdiru ga mawjudun ya mm e bano ga takdiru ga mawjudun ya ma tu a ti da ya so faye na shi wa zafi wujudi na ga ta in ya tuna ma gabi hakkin na bai da bi hakkin yau mai ji bayani gabi hakkin wuce hawa daga ba sai na tuna ga zalika bayan Allah wal haqqu wa anna ma yaduna min dunihi wal batil al mufsil mubdi'u al mu'id al fa'al lima yurid ta'ala an yakuna lahu sharikun fil mulki sai ta Allah tu na wade za na ga furbace bayan mulki nan wani sai ci buyi yawon mulki wo adi zayen ba sai ci jira na kullum malikal mulki tutil mulka man ta shawo sai ci ga maliki yau mi din sai ci ga fari kyami ga limanil mulkul yau zo mulki yi na nan lalwari alkahar bai tuje shi dan wallahi tuje ya adi mulkin dole ba sai ci fari kyami wani kajitu muna furadan kama khalaqnakum awwala marra sai ci dai ne amma da ja amma da manta zana ga ko cina kul huwa allah ahad allah ni ke ce allah samad allah da bukata laba zai nin don duwa lam yalid allahumma ja wa lam yulad allah allah zan amma ma allah wa wa lam yakul lahu kufuwan ahad kul ya ayyuhal kafirun ga ya kafirji la abudu ma ta abudu na jibuta ne jibuta na wala antum abiduna ma abudu ko wala antum abiduna ma wala ana abudu ma abudu lakum dinukum waliya din ba ji ala sai caji nike ta ta zauna ne alai zan ne yake a cikin mai mulki mai sai ta nan eh dai bukata na yi ai dai bukata na yi ya president dai bukata vice principal dai bukata vice principal headmaster dai bukata assistant assistant headmaster ko din ya ji bukata ya ji fushi din vice chancellor ya ji bukata ya ziyo wadda bukata ya gvc a dini da gvc academy kuna aka etu wadda bukata ya sha ba ba ta ne kiwa labarin gbogbo yau dai dai bukata ya zana ba wanda dai bana wuya betayen mu ma belele mu ma dike mu ma beloji bene yiwu ne zando ne ji mulki umarji umarji sai ci jana wọ́n á fẹ́ di bukatun delegation of power zakanzan ẹ̀ẹ́dẹ̀ department kanzan kanzan, ẹ̀ẹ́dẹ̀ zakanzan wakanzan wafẹ́ ìdájọ́ àkìmí ṣíṣe kanzan wakanzan wẹ́ẹ́dẹ̀ kíyọ̀ wẹ́ẹ́dẹ̀ class kanzan wakanzan wẹ́ẹ́dẹ̀ kanzan wajen kanzan wẹ́ẹ́dẹ̀ faculty kanzan pátá ẹwọ́ bo delegation fún àgbẹ̀wẹ̀ bọ́lá wọn sọ́gbójijì wá. Ndé á can. zandondo na mai ji mulki ji muci maji ziya na muci maji allawa nan wajo sai fili ya gbogbo yan wude bukata ya yi ki ma lawa de bukata ya yi wunya bi a wai wa gan wude zambe na ji hukun ja fe lobe lamari ji ne amma allah wai to zandondo na mai ji mulki ji mutum majin Allah subhanahu wa jeza na ya tangwa zane tangwaye gorugo mai bai tuyo zini wani ke wuce jijina ba ni malib da ga wai gwamna naija mu yau ko wai kiyo wai gwamna naija zan da ca zayin bi mun da tun bayan miwe mu ga ajiya kaza da na kaza da na kaza da na kaza da na bawa kaza da excellency umalaji ke an umalajan mun ja wasu a shi ba ga wale yi wa ga wayawe yi wa ga ai an baka wasu gwamna ma shi bai ga ma ya ga kila ga ce ga ni mun diga ya bane yi ko kan hani na dabo na wakan wa ba ga wa gamya alayan wa ga kashi wa ga wa wa wani amma wa gugan ya ga ga ajiye fi kwaso

nga za yi laji wajen mulki shi ko tsakaniyar su bai fada wuji tsakaniyar president bai cabinet wuji tsakaniyar governor bai commission wuji tsakaniyar hod bai jama'ai department wuji ta wani ɓata kiji nan na an ga mai dasa a gi makanta da cikin da cikin tun gi makanta da cikin wani dada yawon kibo kawo bela wa gawon fe liman ma wasu suna wọn nga ma lati tando shi jege wu ka su zai ta de ka ku kudu mo ni wa Ki kila e bane wai le ka wanda bukata ya e bane fitin doro ya no le rayuwa zo an ya bu ejiyen na e jin ejiyen na shi amma wa ga wa le ga nga ya ji ne musunci bo su ku nga yi sokoi da ga wa tu wa le ga to yen ne shi e dan wa mu'amala da su ku ga wa ga wajen da ba da to bo na wa ga wa gun jin ba na to bo na su ga wajen da bo ga ji da alaihi sa sallam ga laysa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham sagirana mun da mini ibwa mun la mi to ko ya zanan wani sai cha na kan da nu soto na maji to sai ya zakan jana to bonu sai da to sai ya zakan ya zakan yi kewa ga zakan yi to so mun shi wani sa wani ci amma kan zakan yo to ta zu ganin ga sokwa ya mu gancin ya ta bayan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam nga ya bi da ci ake a tabi laya a sai gaje zalunci a ga anabi yi di guwa anabi ga la ma qamu fi kum salat no ne in ga ji min ji wango ta anabi a gon anabi a wato na dai ala ke ya na egwe egwe be diga ga ye guwa mm mu'amala na wa ga wajen lobuna a ta'atu bil ma'rufi amma nga ji foro be lefi zugu wa ala mi to ya bula ta'atu lil makhluqin fi ma siyati al khaliq wa le ga ndoro ji hamasa bai zafin rai wani la'ariguletu ne la'ariguletu ne kiyo dalili da nassin ya alkurani da suna ya ne a sallar da ce wiba a na jigawa a shaɗu ana sayida na wa nabiya na muhammadu na budu huwa rasulu sayidu al-kharki wa khatim rasulul kiram labi sallallahu alaihi wa alihi wa sabi allazina jarradu suyuf al-haqqi bi zaki kulli batil wa irghami kulle kafarin anid na bata dai zadi ujirki dai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi gaskiya wuyo na mai tuce yace yace mai annabi ya zuma ko ibnu tuke ma kana muhammadu aba hadi mirjalik walakin rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam jiwa bayan zan domin ne wanda ne tuce yace ci annabi muhammadu maga annabi ya zuma ko ibnu annabi sallallahu ibn tuke latin ga ma kana muhammadu ibn tuke latin ga ma kana muhammadu aba hadi mirjalik ko walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin annabi wanda shi ba bayan zan domin ne ba wanda tuce ya yace ci mai anabiyan zunubu annabi sallallahu alaihi wasallam mun ta ga ti matibiya nubuwa da mi ga annabi cazu annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga zana ka jannatin lona yabo hadisi yana annabi sallallahu alaihi wasallam su ga ti baba janna mi abi ko mi sun janna ko fa taftihum ja ga ko ya mi fa yakul khazinu man anta ne ji gadi a janna ta ga wasu fa fa ku fa ko bi ka mutu Allah ta ali abin kablaka an ga haji a waga a gami biya kwana a gami biya kwana za mu cika ni wana kwai alayhi za sallam ce tagin taruli wasu ga mana mai gaga ya kiyaye ba ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahin yuha annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ta ilimi layu wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sai ya cawo ya ilimi yana wabe ana fala na masu yaci jawa na fala wancin doku a nabi sa a sallar gawon makamun mahmudu ibn anabi ibn sa'd na kuma gawon min al-layli fata jaddi na filatan laka a sa'a ya ba saka rubuka makaman mahmuda ya shi feji kiyamu laili, ko ibn sa'd tibula masayi makamun mahmudu lu ya wai shafatul kubra ya gbanya anabi sa a sallar sai culi alam nashrah laka sadrak ورفعنا لك ذكرك ko so wa daga ne duk bata annabi sa sallam wanda fala sarawin amma ga to annabi ya rinka zufu da salatu ya annabi sallallahu alaihi wa sallam so insha Allah ta'ala ya ka ta ya wannan ya bene daga bayan ma ba da darasin buru wallahu alam